daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Juma'a Hajji babban rana. Da ni Sunusu Ino Wunti zan gabatar muku da shirye-shiryen inda da farko za mu fara da labarin duniya sannan mu karkare da shirye-shiryenmu na yau da kullum da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu fara da cikakkun labarin duniya amma da farko ga kanunsu. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa an ɗage zaman tattaunawan Iran da Amurka ne bisa shawarar ƙasar Oman. ministan tsaron kasar iran ya bayyana cewa gwamnatin yahudawan sahuniya ta zama babbar alamar ta'addanci a duniya Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta yi Allah wadai da matsayin Amurka na goyon bayan haramta hukumar kula da 'yan gudun hijiran Falasinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA. Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa an ɗage zaman tattaunawan iran da amurka ne bisa shawarar ƙasar oman kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya yi nuni da cewa ministan harkokin wajen ƙasar oman ne ya sanar da sauyin lokacin zaman tattaunawan ba na kai tsaye ba tsakanin iran da amurka yana mai bayanin cewa ɗage shawarwarin ya zo ne bisa shawarar ministan harkokin ƙasar kuma za a sanar da wata sabuwar rana daga baya kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya sanar da manema labarai cewa an canza ranar da za a gudanar da zaman shawarwari ba na kai tsaye ba nan gaba tsakanin iran da amurka wanda aka shirya gudanarwa a ranar asabar uku ga watan mayu a birnin roma na ƙasar italiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya yi nuni da cewa ministan harkokin wajen ƙasar oman ne ya sanar da wannan sauyi yana mai bayanin cewa ɗage shawarorin ya zo ne bisa shawarar ministan harkokin wajen ƙasar kuma za a sanar da wata sabuwar rana daga baya ministan tsaron ƙasar iran ya bayyana cewa gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta zama babbar alamar ta'addanci a duniya ministan tsaron ƙasar iran brigadier general azizi nasir zade yayin da yake yin allah wadai da kisan gillar da yahudawan sahiyoniya suke yi wa al'ummomin falastinu da na labanan a daidai lokacin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da tarurrukan ƙasa da ƙasa suka yi shiru yana mai cewa a yau al'ummar yahudawan sahiyoniya ta zama wata babbar alama ta ta'addancin ƙasa da ƙasa Brigadier Janar Nasir Zade ya furta haka ne a ganawarsa da ministan tsaron jamhuriyar Zimbabwe Oba Muchinguri Kashiri a lokacin ziyararsa a ƙasar Iran, inda suka tattauna batutuwa da suka shafi ƙasashen biyu. A cikin wannan ganawar ministan tsaro na Iran ya jaddada cewa dangantakar da ke tsakanin Iran da Zimbabwe tana da tushe mai tarihi. kuma ta kasance a kodayaushe bisa abota da mutunta juna ya ƙara da cewa a cikin shekarun da suka gabata ƙasashen biyu sun samu ci gaba mai kyau a dangantakar da ke tsakanin ƙasashensu jagoran ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen ya jaddada cewa suna tsaye kafaɗa da kafaɗa da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan kan duk wani yunkuri a ƙoƙarin da zaune tsaye daga Yahudawan sahayoniya Shugaban ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yemen, Said Abdulmalik Badruddin Alhusi, ya yi gargaɗin yadda yunwa ke barazana ga Falasinawa sama da miliyan biyu a zirin Gaza, waɗanda ke fuskantar yunwa a idon dukkanin bil'adama. Yana mai jaddada cewa wannan abin kunya ne ga ƙasashen duniya da ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa. a jawabin da ya gabatar na zagayowar ranar shelar falasinawa kan neman taimakon falasinu dangane da hare-haren wuce gona da irin yahudawan sahayoniya said alhosi ya yi bayani kan sabbin abubuwan da suka shafi wuce gona da iri kan gaza da kuma al'amuran yanki da na ƙasa da ƙasa inda ya bayyana irin girman bala'in jin ƙai da al'ummar falasinu ke fuskanta. a ƙarƙashin gwamnatin amurka da ke mara baya ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta yi allah wadai da matsayin amurka na goyon bayan haramta hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya wato unrwa ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta yi allah wadai da matsayin amurka na goyon bayan haramtacciyar ƙasar isra'ila kan haramta hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa da ayyukan ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya unrwa tana ɗaukan wannan a matsayin Amurka na ci gaba da nuna son kai da goyon bayan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila 'yar mamaya da kuma rashin mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar jin kai a cikin wata sanarwar manema labarai da ta fitar a jiya Alhamis. Ƙungiyar Hamas ta yi nuni da cewa shigar da Amurka da ta yi a baya-bayan nan a gaban kotun ƙasa da ƙasa domin ganin an yi watsi da zarge-zargen da ake yi kan aikata laifukan yaƙi kan 'yan sahayoniya ya yi daidai da matsayar gwamnatin mamayar isra'ila da ke da nufin gurgunta rawar da hukumar unrwa ke takawa wajen yi wa 'yan gudun hijiran falasinawa hidima da kuma tsaurara matakan tsaro a zirin gaza yayin da ake ci gaba da aiwatar da laifi na ƙaƙaba masifar yunwa kan fararen hula. Ƙungiyar Hamas ta ce zargin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ke yi wa hukumar UNRWA ta Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarya ce ƙarara da nufin kawar da rawar da hukumar ta UNRWA ke takawa da kuma kawo ƙarshen ayyukan jin ƙai da ake yi wa Falasɗinawa musamman kan batun 'yan gudun hijira. ana sa ran alamar tambaya cewa wato ana sa alamar tambayar cewa shin gobarar da ta tashi a birnin Kudus shin saƙo ne na ranar tunawa da kafuwar gwamnatin 'yan sahayoniya? Gobarar da ta tashi a tsakanin Kudus da aka mamaye ta bazu zuwa manyan yankuna a cikin haramtacciyar ƙasar Isra'ila, inda ta kewaye wani sansanin soji tare da cinye filaye masu girma da tsayi. hakan ya samu hukumomin gwamnatin mamayar isra'ila suka kafa dokar ta ɓaci tare da neman taimakon ƙasashen duniya yayin da ministan tsaron cikin gidan haramtacciyar ƙasar isra'ila ben gafir yake neman ɗorawa falasinawa alhakin tashin gobarar gobarar ta kuno kai ne a daidai lokacin da yahudawan sahiyoniya suka fara gudanar da bukukuwan cikin shekaru saba'in da bakwai da kafuwar gwamnatinsu ta mamaya a ƙasar falastino gobara mai ƙarfin gaske ta ɓarke a tsaunukan birnin Kudus ta kuma buzu zuwa manyan yankuna masu girma. gobara ta tashi ne a kusa da babbar hanya da ke tsakanin Kudus da birnin Tel Aviv, lamarin da ya janyo yawaitar cunkoson ababen hawa a manyan tituna. Gobarar ta yi sanadiyar jikatan mutane masu yawa, kuma ta tilasta wa hukumomin gwamnatin mamaya fara kwashe Yahudawan Sahuniya 'yan ƙaƙa gida daga gidajensu. da ma marasa lafiya daga asibitin Hadassa Ain Karim da ke birnin Kudus saboda gobarar. Ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla bayan da kuka gama shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da shirin kokun san sannan duniyar mu a yau sannan muryoyin masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau juma'a biyu ga watan mayu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da hudu ga watan zulkada na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 218 sa gabata a rana irin ta yau aka rataba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin iran da faransa akan cewa faransa za ta aike da kwararru a bangaren aikin soji da kuma manyan kayan aiki zuwa kasar iran domin ta taimakawa iran wajen kwace wasu yankuna da rasha ta kwace a da bangaren kuma a bisa wannan yarjejeniya ita kuma iran din za ta yanke dukkanin alakata ta kasuwanci da siyasa da kasar ingila sannan kuma za ta goyi bayan faransa a yakin da take yi da ingila da rasha haka hakanan kuma yarjejeniyar ta kunshi cewa a duk lokacin da sarki napoleon na kasar faransa ya buƙaci kwace wasu yankuna na indiya daga hannun ingila iran din za ta taimaka ma faransa wajen isar da kayayyaki zuwa cikin indiyan da kuma bayar da dama ga sojojin kasar faransa su ratsa a cikin kasar iran din zuwa indiya wadda take makwabtaka da ita kamar da kuma za ta taimaka wa faransa idan yaƙi barke a tsakanin ta da ingila a cikin kasar indiya ba ratabanu akan wani yarjejeniya wasu manyan jami'an soji na kasar faransa sun iso kasar ta iran a matsayin mashawarta da kuma koyawa sojin iran din yadda za su samu dabaru na yakin kasashen turai amma bayan wani ɗan lokaci ba da jimawa ba sarki napoleon na ƙasar faransa ya karya wannan yarjejeniya inda ya koma ya haɗa kai da rasha sannan kuma ya ƙi taimakawa ƙasar iran ɗin domin sake kwato yankunan ta wanda rasha ta mamaye masu saurare ko kun san cewa shekaru 506 da shida suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan mayu na shekara ta 1519 leonardo da vinci shahararren mai fasahar zane-zane ɗan ƙasar italiya ya rasu an haifi da vinci a cikin shekara ta 1452 a ƙasar italiya kuma ya mayar da hankalinsa ka cukaf kan zane-zane masu ƙayatarwa inda ya kan zana wurare da kuma sararin samaniya da kuma mutane ya ƙara samun shahara matuƙa bayan tafiyar da ya yi zuwa ƙasar faransa a shekara ta 1506 inda ya zama ɗaya daga cikin mutane da suke zane-zane sannan kuma ya zana hoton sarkin faransa na lokacin wanda hakan ya ba shi damar ganawa da sarkin daga lokacin kuma ya samu karɓuwa matuka a fadar mulki ta ƙasar faransa kuma sunansa ya watso a ko'ina a cikin nahiyar turai yanzu haka akwai wasu daga cikin zane-zanensa a ɗakunan tarihi da ake aje wasu muhimman kayan tarihi a ƙasashen italiya da faransa masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan mamina shekara ta daya aka kashe usama bin laden wanda ya kafa kungiyar alka'ida an haifi usama bin muhammad bin awad bin laden a ranar goma ga watan maris din shekara ta 1957 a birnin riyadh na kasar saudiya ya kasance ɗa ne ga muhammad bin ladan hamshakin attajiri mai alaƙa da gidan al saud sannan kuma bin laden ya taso ne a matsayin musulmi mai dauke da aƙida ta wahabiyanci ya karanci fannin tattalin arziki da kuma harkoki na kasuwanci a jami'ar sarki abdulaziz inda aka ce ya kammala karatunsa a shekara ta 1981 a lokacin da yake ɗalibi a jami'a ya shiga cikin sojojin mujahideen na ƙasar pakistan tare da yaƙi da tarayyar soviet a cikin afghanistan ya taimaki mujahideen a ƙasar afghanistan da makamai da kuma kuɗaɗe da mayaka daga ƙasashen larabawa sannan kuma wannan ya sanya shi ya samu farin jini sosai musamman a ɓangaren masu kishin addini shekara ta 1988 bin laden ya kafa ƙungiyar 'yan ta'adda ta alka'ida wadda kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ƙasashe daban-daban na duniya suka ayyana wannan ƙungiya a matsayin ƙungiyar ta'addanci banda ta aiwatar da ayyukan ta'addanci daban-daban a duniya don haka ne ma aka usama usama bin Laden daga Saudiya bayan an kore shi daga Saudiya ya koma kasar Sudan da zama inda kuma daga can ne ya rika jagorantar wasu ayyuka da kungiyar take gudanarwa a duniya bayan nan kuma koma kasar Afghanistan daga wancan lokaci ne aka fara kai hare-hare da bama-bamai akan kungiyar a cikin kasar Afghanistan wanda Amurka da Burtaniya da kuma kawayensu suka dinga kaiwa da sunan suna neman kame bin laden ko kuma kashe shi a cikin kasar. shekara ta 2001 bayan fashewar wasu gine-gine na ƙasar amurka da ake kira da tagwayen benaye amurka ta fara yaƙi da ƙungiyar alka'ida kuma bayan kwashe tsawon shekaru da dama amurka da birtaniya da ƙawayensu suna kai hare-hare a sassa daban-daban na ƙasar afghanistan wanda ya yi sanadin mutuwar fararen hula da dama da sunan ƙoƙarin kashe osama bin laden ko kuma kama sa a ranar biyu ga watan mayu na shekara ta 2011 amurka ta sanar da cewa ta kashe usama bin laden din a cikin kasar pakistan masu saurare ko san cewa shekaru 411 da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan mayu na shekara ta 1613 zamanin tsarin mulki na daular romanov ya fara a kan daular rasha mai fadi shekaru uku bayan mamayar da poland ta yi wa rasha ɗaya daga cikin manyan janar-janar na rasha ya yi nasara a kan sojojin poland sannan kuma ya 'yantar da moscow daga hannun sojojin poland din sannan kuma mikhail romanov ya hau a akan karagar mulki a matsayin sabon sarki tun daga wancan lokacin ne dai aka fara mulkin daular romanov na shekaru 304 a ƙasar rasha rasha ta faɗaɗa matuka a lokacin mulkin romanov amma bata samu ci gaba ba sosai a fannin tattalin arziki ba kuma zalunci da mulkin kama karya ya hana rasha ci gaba a bangarori daban-daban saboda matsalolin tattalin arziki da siyasa da kuma mummunan yanayi na zamantakewa al'ummar ƙasar rasha sun yi tawaye a shekara ta 1917 a kan sarki tas nicholas na biyu sannan kuma a wannan lokaci ne sarauta ta gidan romanov ta kawo ƙarshe da hambarar da sarautar romanov 'yan gurguzu a ƙarƙashin jagorancin lenin suka samu nasara ta ɗarewa akan shugabancin ƙasar rasha mu a yau.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 kila cikin gaggawa da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Rahoton shekara-shekara na Amnesty International na shekara ta 2024 zuwa 2025 ya bayyana wani mummunan tashin hankali a matakan da Amurka da kasashen Turai suka ɗauka na murkushe muryoyin masu nuna goyon baya ga al'ummar Falastinu ko sukar manufofin haramtacciyar ƙasar Isra'ila musamman game da yakin da take yi a Gaza. Ƙungiyar ta zargi haramtacciyar ƙasar Isra'ila da aikata ayyuka da suka kai na kisan kiyashi a zirin Gaza tare da tattara bayanan keta dokokin ƙasa da ƙasa na jin ƙai rahoton na shekara-shekara na ƙungiyar ya tabbatar da cewa hare-haren da isra'ila ke kaiwa ba bisa ka'ida ba ne kuma da gangan ake kai hare-haren kan cibiyoyin ruwa makamashi da kuma wuraren kiwon lafiya lamarin da ya hana jama'a samun muhimman abubuwan rayuwa rahoton ya yi kakkausar suka kan yadda birtaniya ke ci gaba da tura muggan makamai zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila yayin da a lokaci guda ake ci gaba da take 'yancin jama'a a cikin ƙasashen yammacin turai da take tsokaci kan wannan lamari kala mike lauren daraktan hulɗa da jama'a da kuma siyasa ta amnesty international ta burtaniya ta shaidawa gidan talabijin na aljazeera net cewa ci gaba da miƙawa haramtacciyar ƙasar isra'ila makamai da gwamnatin burtaniya ke yi duk da kwararan hujjoji da ke ta haƙoƙin ƙasa da ƙasa ba kawai rashin gaskiya ba ne amma yana da haɗarin shiga cikin kisan gilla da ake yi yi wa falasɗinawa jami'ar ta amnesty ta kara da cewa a daidai lokacin da ake kashe Falasɗinawa ba tare da wani hukunci ba aikin yin zanga-zangar lumana cikin kwanciyar hankali ya fi kowane lokaci muhimmanci Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta bayyana yaƙin da sojojin mamayar Isra'ila suka yi a Gaza ga Jazira Net da ke alaƙa da kai hare-hare da bama-bamai kan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba da wani baƙin siyasar killace yanki da kuma azabtar da jama'a wani babban laifi ne ta kara da cewa waɗannan tsare-tsare sun kai ga kashe dubban falasinawa fararen hula yawancinsu ƙananan yara tare da lalata muhimman ababen more rayuwa a zirin gaza da aka killace Ƙungiyar ta nanata cewa sojojin mamayar Isra'ila suna karya doka da oda akan yarjejeniyar kisan ƙare dangi wanda ta buƙaci a gaggauta aiwatar da hanyoyin da ake bi ta ƙasa da ƙasa tana mai jaddada kiranta na neman goyon bayan gudanar da bincike da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ke ci gaba da yi kan zargin da ake yi wa jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na aikata muggan laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama Ƙungiyar ta yi kira ga gwamnatoci a faɗin duniya da su mutunta da kare haƙƙin faɗin albarkacin baki da gudanar da taro cikin lumana da kuma dakatar da aikata laifin haɗin kai da yahudawan sahuniya ko kuma sukar manufofin goyon bayan gaskiya rahoton na mnsc international ya yi nuni da yadda ake ci gaba da murkushe zanga-zangar goyon bayan falasinawa a duniya kan abin da ke faruwa a gaza inda ya ce zanga-zangar goyon bayan falasinawa na fuskantar tsangwama da ba a taɓa ganin irinsa ba sannan hukumomi sun kame ɗalibai da masu fafutuka da kuma cin zarafin masu rajin kare haƙƙin ɗan adam. rahoton ya bayyana cewa hukumomi a amurka faransa jamus da kuma birtaniya sun koma amfani da dokokin tsaro da na yaƙi da ta'addanci wajen tabbatar da murkushe zanga-zangar lumana da takaita yaduwarsu ofishin amnesty international na duniya ya shaida wa gidan talabijin na aljazeera net cewa halin da ake ciki a turai yana janyo tsananin damuwa a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce alin da ake ciki a duniya yana da tashe-tashen hankula kuma kasashen turai da dama sun ɗauki matakan takaita 'yancin faɗin albarkacin baki da suka shafi nuna goyon baya ga falasino da kuma sukar kisan ƙare dangi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi a gaza a ƙasar jamus taken daga kogi zuwa teku ya kasance laifi kuma ya kai ga yanke hukunci a kotu an dakatar da galibin zanga-zangar goyon bayan palestino an kuma sanya takunkumi kan yaren da ake amfani da shi wajen zanga-zangar sannan an kuma samu rahotannin yin amfani da karfin tuwo da 'yan sanda suke yi an kuma haramta taron nuna goyon baya ga palestino a birnin berlin tare da tarwatsa shi gwamnatin birtaniya ta takaita 'yancin faɗin albarkacin baki da ke da alaƙa da falasinawa faransa ta buɗe bincike kan wasu mutane da ake zargi da ɗaukaka ta'addanci saboda gudanar da zanga-zangar goyon bayan falasɗinu kuma sun fuskanci takunkumin da ya wuce kima kuma an ci tarar masu zanga-zangar lumana a ƙasar spain an gudanar da bincike kan masu fafutuka kan tuhume-tuhume iri ɗaya a ƙasar austria 'yan sanda sun tarwatsa zanga-zangar goyon bayan Falasɗinu a jami'ar biyana da jami'ar fasaha ta biyana masu zanga-zangar a sweden sun fuskanci cin zarafi tashin hankali da kuma gurfanar da su a gaban kotu majalisar dokokin holland ta kada kuri'ar haramta wakar daga kogi zuwa teku kuma ministan shari'a ya nuna sha'awar gano takunkumi kan 'yancin yin zanga-zanga a kasar a kasar amurka cibiyoyin jami'o'i a duk faɗin kasar sun shaida zanga-zangar ɗalibai da ma'aikata da nuna adawa da yaƙin gaza da kuma haɗin kan amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila masu zanga-zangar sun buƙaci a tsakaita buɗe wuta da kawo ƙarshen sayar da makamai ga haramtacciyar ƙasar isra'ila game da ƙarfafa kamfanonin da ke cin gajiyar rikicin ƙwararru na ƙungiyar MNST international da na majalisar ɗinkin duniya sun soki yadda ake amfani da 'yan sanda wajen murƙushe waɗannan zanga-zanga an gabatar da kuɗaɗe da yawa a majalisa da jihohi don tauye 'yancin yin zanga-zanga a gabas ta tsakiya waɗanda ke goyon bayan falasinawa sun fuskanci takunkumi da kuma danniya inda a ƙasar jordan an tuhumi ɗaruruwan mutane a ƙarƙashin dokar aikata laifi ta intanet saboda sukar hukumomi da kuma nuna goyon bayansu ga falasinawa a masar hukumomi sun gudanar da kamin jama'a gabanin zanga-zangar tare da tarwatsa zanga-zangar goyon bayan falasinawa tare da tsare wasu da dama saboda nuna goyon bayan su ga gaza a rahoton da hukumar kare haƙƙin bil'adama na amnesty international ya fitar ya bayyana cewa gaza na shaida muggan ayyukan kisan kiyashi da ake gani a talabijin kai tsaye kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta yi allah wade a cikin wani rahoto da ta fitar ranar talatar da ta gabata kan yadda ake aiwatar da kisan kare dangi kan falasɗinawa kuma gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila tana gudanarwa ne hankalinta kwance da ake gani a kafafen watsa labarai kuma mazauna yankin gaza da aka killace suna rayuwa cikin rai sakamakon mummunan yakin da suke fuskanta da kuma dakatar da kai agajin jin kai a nashi bangaren babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya bolka turk ya yi kira ga ƙasashen duniya da su kawo ƙarshen bala'in bil'adama a gaza kuma ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta tabbatar da cewa in amincewar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi na aikewa da agajin jin kai zuwa zirin gaza na kusan watanni biyu yana kashe yara da marasa lafiya cikin shirin duniya a ranar biyu ga watan maris 'yan kwanaki kaɗan bayan tsakaita buɗe wuta an kuma sake dawo da yakin da ake yi a gaza inda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta dakatar da shigar da muhimman agajin ƙasa da ƙasa ga mazauna yankin gaza miliyan biyu da ɗigo hudu waɗanda ke fama da matsalar jin kai da ba a taɓa gani ba sakatare janar na kungiyar amnesty international agnes alamed ta rubuta a farkon rahoton shekara-shekara na kare haƙƙin bil'adama na ƙungiyoyi masu zaman kansu da aka fitar cewa tsawon watanni goma sha takwas duniya tana kallon kisan kiyashi kai tsaye a fuskanta ta kara da cewa kasashe suna kallo kamar ba su da abin da za su iya yayin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kashe dubban falasinawa maza da mata ta kashe iyalai masu yawa tare da lalata gidaje wuraren rayuwa asibitoci da cibiyoyin ilimi ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta sake nana ta zargi kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan aiwatar da kisan kiyashi kan falasinawa a gaza a wani bangare na cikakken rahoton ta da take mayar da hankali kan gabas ta tsakiya a baya dai an yi irin wannan zargi akan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙarshen shekara ta 2024 wanda ta musanta a wancan lokaci rahoton ya yi tsokaci kan ayyukan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na aiwatar da kisan kai da keta mutuncin fararen hula na zahiri ko na tunanin mutum tilastawa mutane gudun hijira da ɓacewa da kuma muzanta yanayin rayuwa da gangan da nufin haifar da halakar mutane mai magana da yawun hukumar ta unrwa julie toma ta faɗa a cikin wani taron manema labarai ta yanar gizo cewa illace gaza yana kashe mutane a bakaice ta ci gaba da cewa yara a gaza za su kwana da yunwa su tashi da yunwa marasa lafiya da waɗanda suka jikata ba sa iya samun kulawar lafiya saboda karancin cibiyoyin kula da kiwon lafiya kuma babu hanyar zuwa asibitoci saboda tsanantar fuskantar hare-haren wuce gona da iri toma ta yi tir da yawan yunwa da yanke ƙauna yayin da ake amfani da hanyoyin abinci da na agaji a matsayin makamai Gaza ta zama ƙasa da take yanke ƙauna. Turkiya ta jaddada cewa dole ne a yi ƙoƙarin ƙasa da ƙasa don hana wannan bala'in jin ƙai domin ya kai ga wani sabon mataki da ba a taɓa ganinsa ba. ta yi gargaɗin cewa ga dukkanin alamu tasiri da sojojin mamayar haramtaccen kasar isra'ila ke yi a gaza na haifar da hatsarin yanayi yiwuwa da ke daɗa wuyar ci gaba kasancewar falasinawa a gaza a nashi bangaren kwamishinan unrwa philip lazzarini ya tabbatar da cewa akwai fiye da ma'aikata hamsin na hukumar waɗanda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta haramtawa ayyuka waɗanda suka haɗa da malamai likitoci da ma'aikatan jin daɗin jama'a sannan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tsare su kuma tana gudanar da hanya mafi muni da rashin jin daɗi wajen mu'amala da su sannan bayan an sako su sun ce an yi musu dukan tsiya tare da yin amfani da su a matsayin garkuwa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku biyar da shida hamsin shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.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 ya da bukatar haɗin gwiwa domin cin moriyar juna iran ta ce kasashen afirka na kunshe da ɗimbin arziki wanda manyan kasashen duniya ke matukar bukata kasashe 38 ne na nahiyar afirka suka halarci taron da ya gudana a birnin tahiran na jamhuriyar musulunci ta iran a wannan makon to ko ya kasashen afirka za su ci moriyar arzikinsu wannan shi ne maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Musulunci ta Iran. Mai magana a ɗaiwa jirgin saura manajar ta yi mashi government. To alhamdulillahi wannan godiya ta tabbata ga Ubangiji wannan haɗin gwiwa da ake so a yi da eh, Iran ke so ta yi da ƙasashen mu na Afirka. Mu kan alhamdulillahi mun ji daɗi wannan muna farin ciki ɗari bisan ɗari saboda a ah, dama muna cikin karkaci kan biye ma kasashen da muke na turai din nan da sauransu kasashen turai bancin halaka mutane da sauransu yahudawa ba abin da suke ba su su ga musulunci ya ci gaba ga koro so suke su gare hanyar da za su samu wanda za su gurgunta musulunci saboda haka wannan abu muna farin ciki da shi kuma muna da hanyoyi na ma'adanai da sauransu wanda ake na ci gaba saboda haka mu karan kan muna iya dogara kan inda an tsaya tsakani da Allah ba dole ne sai yahudawa sun yi mana jago jagora ba saboda ba hude ko ya maka jagora sai ya san hanyar da zai bi din ya cuce ka saboda haka wannan abu muna farin ciki da shi Allah ubangiji ya sa ya da mai ido nagode mai magana da yaro Habibu Saura mai naja ta Shagulu Kakan Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran sunana Usman Medala Bosheri kilo goma daga nan jihar Damagaram cikin Jamhuriya ta Niger hakika na gaskiya wanga taro da za a yi na kasar iran da ma sauran kasashenmu na afirka domin Eh, manufa ta gina tattalin arzikin kasashen namu ga baki daya za a cewa abu ne mai kyau kuma eh, abu ne wanda kasashen duniya kowane suke kokari bisa kan kasashen mu na afirka wanda allah ce mu na da manya-manyan arzikin kasashe musamman ma'adanan iranian da ma'adanan fetur da ma sauran ma'adanai da wasu kasashen turai kansu ba su da shi sai wayannan kasashen namu na afirka da sauran kasashen turai suke cin karansu babu baka a wani sauran kasashe wanda ita kasar iran muna ga ta hulhudu da wannan dubara ta kula alaka ta eh, kasuwanci da ma eh, gina eh, manya-manyan ma'aikatu na wayannan kasashe domin kawo gajiya ta ci gaban tattalin arzikin wayannan kasashe masu tasowa na kasashen afirka za mu ci wani abu mai kyau ne ko muna ba da goyon bayan mu ga kasar iran kanta domin eh kasa wanda take kokarin gina kanta da ma sauran kasashe da suke kulla alaka ta kasuwanci da ma kulla alaka ta kawance tsakanin su da karshe nake cewa suna na Usman Mai Dala Bushari kilo goma daga nan jihar magaram cikin jamhuriya ta Nijar a tashi lafiya muryar jamhuriya musulunci ta Iran Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Tehran kuna magana da Halilu Musa daga Maradi an dan tsoho a jamhuriyar Nijar eh, dangane da wannan maudu'i da kuka dora muna akan ra'ayoyinmu taron Iran da a Afirka to muna roƙon Allah Allah kaddara ba taron shan shayi bane ba domin abin da yake faruwa mu mu an afirka komi ba namu bane ba komi bai cancance mu ba mulkin da ake yi bai cancanci kalan na afirka ba shi mulkin demokuraɗiyya mulki ne irin na mutane mu addini da al'adu ne na gargajiya wanda ba su saba ma ɗabi'a mu ba da addini shi ne ya cancanci ya kasance a ce afirka tana yi amma ba shi bane ba afirka afirka ta bar komai nata ta yatta maganganunta mulkinta addininta ɗabi'unta komai nata ba irin nata ba ne ba na aro ne don hakan ga in za mu in taro mai yi taro mai taro ɗari mu koma mu yi dubu uwa ɗari matuƙar ba mu dawo ba muka kama addininmu da al'adunmu da abin da ya cancanta da mu mu za a tsayi za a tsayi ana kullum inda ake nan ake gidan shi noman goshi da haka dole sai mun canza an dibi ku dibi yadda almajirai suke karatun qur'ani in kaga abincin almajiri kamar abincin dan bozo akwai shinkafa ciki talaya ciki dankali ciki komai za ka gani to muna muku fata alkhairi Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran magana Hassan Laji Umar daga anguwar Sabon Gari da kuma Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan mabuɗi na wa garana. to gaskiya wannan matakin da kasar iran ta ɗauka akan kasashen mu na afirka mun ji daɗin shi kuma muna goyon bayan hakan ɗari bisa ɗari kuma na fada shawara ga musamman ma kasashen mu na afirka da su haɗa kansu su zama tsintsiya maɗar mulki ɗaya hakan shi ne zai sa su cimma duk wani buri da duk wani arzikin da allah ya kowace ma kasashen su na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Umar daga anguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar. To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran inda a yau muke shin ta bakin ku game da taron Iran da kuma kasashen nahiyar Afirka karo na uku da ya gudana a cikin wannan makon a nan birnin Tehran. Malami na gaba sai ka sha mace. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta da farko dai suna na abdullahi ke laro da ganin mutuncin ma daga dan malam jihar maradi malam haka barka mana godiya da kuke ba mu dama mana cewa albarkacin baki mu dangance da wannan maudu'i wanda kuka aza na taro da iran ta kira tsakaninta da afirka to mu kiran mu ga su shugabannin namu 'yan afirka da dama ta samu abinda muke musu fata mana fata su samu su zamana kuma su zayyana abubuwa waɗanda suke za su gudanar da ci gaba na ƙasashenmu afirka gaba ɗaya saboda dangance da haka nan gaskiya afirka tana cikin halin lahaula wala ta illa billahi ko ba gaskiya ba da duba da cewa duka wasu abubuwa na more rayuwa duka na cigaba na harkar ilimi harkar lafiya gaskiya mu na afirka an bar mu a baya sosai sosai to dangance da wannan dama da ta samu wa'annan shugabanni na iran mana godiya kuma mana jinjina musu da wannan kokari da suka yi ganin cewa dama ci za su ba wa'anga shugabanni namu zo su kuma su faɗakar da su irin matsalolin da suke damuwar mu a nan mu na afirka in su kuma a duba a gani ina ne bakin zaren to allah ya taimaka kuma allah ya musu jagoranci a cikin wannan taro kuma allah ya sa a ci nasara akan dukkan abin da za a tattaunawa ya kasance alkhairi ne zuwa gare mu mu talakan afirka mai magana abdullahi tela yaro mai ganin mutunci ma daga dan malin jihar marada malam hassan barka a huta lafiya a jawar salmana tare assalamu alaikum shafin hausa na rediyo jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman mai dala bushari kilo goma daga nan jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar za mu cewa wanga kulla eh, alaka da kasar iran take kokari da sauran mu na afirka wani abu ne mai kyau wanda sauran kasashe ne yamma ko da yaushe suke rige-rigen shigowa wannan kasashe namu da allah kuwace mana da manya-manya ma'adanai da eh, arzikan da wasu kasashe na kansu turai ba su da shi musamman irin ma'adanan da kasashen afirka allah subhanahu wa ta'ala ya kuwace mana su da haka muke goyon bayan wannan taro da za a yi da kasar iran da kasashen mu na afirka domin ita kasar iran mun sadu abin da ta zo yi ga dukkanin ƙasar da ta kulla alaka da ita za a cewa da gaske take ba sauran kasashen eh, yamma ba da muka gani a baya idan suka shigo kasashenmu suna yin abu ne ko kuma suna yin eh, manuhosu ce suke watsa kasashen na ko kuma manuhosu ce ta ci gaban tattalin arzikinsu domin kamar eh za a cewa kasar faransa da kasar amerika da ma sauran kasashe sun zame wa kasashen duniya a eh, kadangaren bakin kulu duba da wata kasa mai tasowa irin ta yankin eh, kamar gabashin duniya da suke kokarin kulla alaka da sauran kasashen suna zame musu eh, kamar wata kishiyoyinsu mun san kasashen amurka yanzu suna nan sun tsira ido su ga wata irin alaka ce da kasar iran za su kulla da wannan kasashe namu na afirka masu ma'adanai da arzikin da wasu duniya take bukata da ƙarshe dai muke cewa wannan iran ta eh, ta diba alaƙa wannan ƙasashen namu kuma ta yi da gaske domin eh, cirewa wannan ƙasashen namu eh, kitse daga rogo kuma ta fito manuwa domin ci gaban ƙasashen namu na afirka ina godiya da ƙarshe nake cewa sunana suna mai dala bushari kilo goma daga nan jihar damagaram cikin jamhuriyar ta jihar tashi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryoyin masu sauraron radiyon ƙasar iran radiyon musulunci to dai da farko sunana na sani dawo alaska fatsin gurum a cikin jihar da magaramar jamhuriyar nijar to ga taro da ke gudana na kasashen afirka ƙasar iran to muna fata ƙasashenmu na yankin afirka a wajen wanga taro ya kamata su faɗi dukkan matsalolin da zai kawo musu ci gaba ko kuma ya magance musu matsaloli a fannin tattalin arziki da eh, mu shine kawai da kiran da za mu ga dukkan mutanen da suka halarci wanga taro kuma allah sa haƙa ta cimma ruwa al'asa kuma kasashen mu na Afirka eh, tattalin arzikin su ya bunƙasa kuma al'ummar Afirka ma eh, su ci moriyar ga bunƙasa tattalin arzikinsu su Sani Dawo Alaska tsatsun burin a cikin jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh muryar jamhuriyar musulunci ta yaran barkan ku da haka da fatan kowa da lafiya na cikin koshin lafiya suna na malam bashir babban tasha layin rifa da magara bugu da kari mamba a kungiyar masu kira da sauraro ta afirka reshen jihar da magara to alhamdulillah muna lalai marhaban muna murna game da eh, haɗin kai da haɗin gwiwa da ake na ƙasashen iran da afirka to mana fatan allah sa ya fi da mai ido domin akwai abubuwan da mafi yawanci duka za a ƙaru da juna ta afirka za ta ƙaru da kasar su ma za su karu da muna fatan da Allah dai ya tabbatar da alheri ya sa dai dukkan abubuwan da za a yi abu ne na ci gaba wanda zai kawo haɗin kai da bunƙasa da ƙasashen mu eh, muna fatan haka tun da kullum mu a gurin mu yan Afirka eh, fatan da muke ƙasashen mu su ci gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sunana malam Bashir babbar tashar Landi da Magana assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran dangance da kuke bamu dama muna to albarkacin bakin mu eh suna na murtala magini wanda nake da gwamnatin jihar maradi eh gaskiya wannan maudu'i ya yi daidai eh kuma wannan shugaba na kasar nan gwiwa da za shi da kasashen wani afirka ya mu dai gare mu abu ne mai kyau eh abu ne mai kyau dangance da yadda kasashen tura suka mamaye mu suka san su mamaye mu ma da Ina aka mai da hankali ƙasa kamar misali da afirka na musulmi sun yi yawa eh, musulmi sun yi yawa nan idan an kai wannan haɗin gwiwa da ƙasar ƙasashen musulmi na afirka baki ɗaya to kowa zai ji daɗi dangance da ma'adanin da allah ya ba mu cikin ƙasashen mu wanda shi ne tura suka sama ido eh, allah ubangiji dai shi ba wannan shugaba abin da ya niya na alkhairi Allah abin ya kama mashi mun ma shugabannin mun Afirka su ma su kama eh, abin sai an kama sosai saboda turawa sun samu gaba na afirka sosai sun samu gaba sosai abin sai hankali allah miji zai ya tsare musulmi da musulunci baki daya allah miji ya tsare musulmi da musulunci baki daya a yankin sako daga Murtala Magini dangwami na jihar Maradi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kira jahilin musulunci tare barkan ku da hausa ba san kowa na lafiya na cikin koshin lafiya. Suna na Malam Bashir Bugu ta sha lafiya fa da magaran. Bugu da gari mamba a kungiyar masu kira da saurare ta Afirka Reshen jihar da magaran. To alhamdulillah wani abin farin ciki ne kuma da maraba da dangance da wani abin da aka tattauna kuma aka nema juna sa Allah da ya tabbatar da alheri Allah ya sa dukkan abin da za a haifar za a yi a haifar da abin da mai ido. Allah sa shine ci gaba a dukkanin kasashen mu saboda mu fatan da muke a kullum mu afirka afirka da bunƙasa da ci gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam bashir babban tashalan ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radio jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan wuri daga nan Jamhuriyar ta Niger jihar Marda cikin komun irin ta kwarka birnin na take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari irin jamhuriyar eh mutanen kasar Iran ina muku fata alkhairi lalle wannan taro shi ya hidama ita Iran kasan kasa ce ta musulunci duk abin da kaga za ta yi wanda zai zama mana alkhairi to muna fatan wannan taro Allah ya sa mai unwanin ƙasa ya san mu ni baki ɗaya kuma muna fatan Allah ya sa taro ne mai haɗa kan 'yan ƙasa kuma muna fatan wanda suka zo wurin taron nan yadda suka je lahiya kuma Allah ya mayar su gidajen su lafiya duka 'yan uwa da amanna arziki na cikin wannan gurbi kuna da gaisuwar gadon dan wulu wanda shi ke a nan nan cikin jamhuriya ta Nijar mai yaɗa labarai na ƙungiyar masu kira da masu tsoron liyan jamaraɗi muna tare da. To masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka agaris da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.